Abuja ba ka da kai zuciya nesa wallahi zanen ka sai yahu a yi ta shawara a kan dubu bakwai kuma da za ka canza sai ka laɗe kar ka canza wani idan ci zaka ka ga ɗan mai tsirin yaro a motar miliyan a Abuja ne fa ina wazi wani matashi ya shigo da mutum biyar a bayansa kawai ya mika min kati ya ce da Allah ji ka malam ka same ni a gida ina tashi daga wa'azin wani tsoho ka karfa ya shigo ya ce malam ban maga ka tafi ba na ce mai yaya ya a ah, wani yaro bai baka kati ya ce ka je ba na ce to ai ni ban san shi ba ya ce to malam ni ne kaunakan ni mutumin garin Allah ne a kasuwar darki na san ka taka ni ne ne gadin can gidan wannan yaron da ya ce ka je mata kai Allah ne ya da rabaka malam dan girman Allah ka daina hada kayan wa'azin nan ma jire ma ka je ka dawo wallahi da na hau mota ta na je gidan yara la Eh, eh. Wallahi ban taɓa ganin falo irin wannan ba, duniya wannan. Shekara ta uku a maka ina sana'a ta wankin mota. na yi kwandasa a sudan na sai da dabino a ethiopia a kasar habasha na yi cajin batir a libya iya wanda ne ban taba ganin falo irin wannan ba wata kujera ce sai ce a karfa kalla bismillah ina zama a kujerar lu sai na ji ina yin kasa ta na ce ina ne ko nan ka danna a sai a na danna wani yana sai na ji na yi ya ce malam ba za a kama ruwa da lemu da ya shiga kawo ruwa da lemu sai in danna da in ya sama sai in danna da in ya kasa haka da zai zauna a kujera abinda ya so gaya man daban shi daban ni daban mun saba dan ne goma ya ce to ji malam ni maraya ne mahaifina ya rasu shi ne aka raba gado na samu gidaje uku a Abuja sai na bada biya haya to kudin haya da na karba da gado na miliyan talatin da na ga kudin ba yawa gare su ba sai ne gyaran gida da su hmm? so nake yin aure amma mun kai mu da aka neman yarinya yi ni ba wata cikakkiyar sana'a ce da ni ba direban jirgi ne haka nake dan mali kan dai Allah ya barbare kai ya ayan manya ya ayan manya na wala mota fa inuna man legend a rumfa yace abokin babansa ne da sallah ibrahim miliyan goma shi kuma ya cika miliyan shida ya sayo budurwarsa mota ta jikar ba ta wulka mai makullan fasfanda take hawa fasfanda ka san ta miliyan 130 ita ma yar yanzu irin wannan yaran ka ce masa maganin mace kuɗi ɗan za ka ji bindiga kai ya'yan manya ne ko kashe ka saka yayi lahira ko ko ta aka so ayyo <laughs> taka da gidan mahaukata za a yanko ma shara ba sai lahira a to ya samu kasan nan ba sai dai Allah ya isa ba to da Allah ko da za a tare hira ta yan wa'azi ka zama na kada raba da su irin wannan karba karba na kasuwa irin wannan wa ajance wa ajance ai ko mai mutum zai faɗa ba ma a ce ne da asiri in ya matsa ya ce oh mala ba wani lokali ce ne bari gwada ma yan daga ta jikan mala a samu ashana sabuwa jam idan aka zazzage ashana saura ne a tukunkune yadda sai a cusa ta a bankon na daga tana ciki a shana tana ƙasa sai a jera bankon haka sai a rika ƙasawa wallahi ba za ta kama ba dan kashewa yanzu afuwa